Tu brûles déjà dans ma nation la dépression, quoi. Je demande que les sectes, tu sais, mal. Aujourd'hui, ne m'en veux pas si je ne suis pas sec tu peux que toi ici pas. Pourquoi pour toi Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a hudu ga watan Disamba shekarar 2020 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To Muhammad Baballe yayin da Amurka ce shirye-shiryen fitar da allurar rigakafin COVID-19 jami'ai sun yi gargaɗin cewa masu kutse suna niyyar kai hari ga kamfanin da aka ɗaura alhakin fitar da rigakafin. sannan kuma a ranar litinin ne 'yan kasar ghana za su garzaya zuwa rumfunan zaɓe da kaɗa kuri'unsu a zaben da shugaba nana akufo ado da tsohon shugaba john mahama suke gaba-gaba a matsayin manyan 'yan takara haka kuma a yau juma'a shugaban sojoji da ke tawaye a yankin tigray na habasha ya ce zanga-zanga na barkewa a babban birnin yankin wanda ya fada hannun sojojin tarayya cikin kwanaki da suka gabata a yakin da aka kwashe wata guda ana kanin labaran kenan To dangane da zaben kasar Ghana za ku ji cewa tawagar da kungiyar ECOWAS ko kuma CDAO ta tura don sa ido a zaben shugaban kasar ta isa birnin Akara. Kini cewar Ghana ba za ta ba duniya kunya ba muna mutunta daraja ta mu. A jamhuriyar Nijar kuwa kotun tsarin mulkin kasar ta bayyana sunayen jam'iyyu da suka cika sharuɗin shiga zaben 'yan majalisar dokokin kasar. Akwai jami'o'i da yawa wa'anda an ka yi watsi da takararsu a cikinsu akwai 'yan gungun 'yan adawa sannan za ku ji cewa wata tawagar kwararru da ke nazarin muhalli daga ƙasar amurka ta bayyana cewa yanayin muhallin jihar bauchi na ɗaya daga cikin mafiya kyawu a muhallan najeriya bayan nan kuma muna tafa da shirin duniya amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuka aiko mana to amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yayin da Amurka ke shirye-shiryen fitar da allurar rigakafin COVID-19, jami'ai sun yi gargaɗin cewa masu kutse suna niyyar kai hari ga kamfanonin da aka ɗaura alhakin fitar da rigakafin. A wani sako da ya fitar a ranar Alhamis, kamfanin IBM ya ce ya gano wani yunkuri na yin kutse akan jerin kungiyoyi da aka ɗaura wa alhakin adana allurar rigakafin cutar ta COVID-19 a yanayi mai sanyi. A Alhamis, hukumar tsaron rumbun bayanai ta Amurka ta bayyana ta fitar da rahoto tare da yin gargaɗi ga duk wanda ke da hannu a ayyukan da suka shafi raba allurar rigakafin. A farkon wannan makon masu ba da shawara a cibiyoyin yaƙi da cututtuka ta CDC suka yanke shawara cewa ma'aikatan kiwon lafiya da waɗanda ke zaune a gidajen kula da tsofaffi ne ya kamata su zama na farko da za su karɓi allurar rigakafin. A ranar Litinin ne 'yan kasar Ghana za su garzaya zuwa rumfunan zaɓe don kaɗa kuri'unsu a zaɓe da shugaba Nana Akufo Ado da tsohon shugaba John Mahama suke gaba-gaba a matsayin manyan 'yan takara. Jam'iyyar Akufo Ado ta yi kamfen ne musamman kan tsare-tsarensa a fannin ilimi yayin da Mahama ya mai da hankali kan samar da ayyuka tare da caccakar tarihin rashawar abokin hamayarsa. A wannan makon gwamnatin Ghana ta ayyana ranar Litinin bakwai ga watan Disamba a matsayin ranar hutu domin a ba masu kada kuri'a damar zaben shugaban ƙasa na gaba. Duk da cewa sama da mutum miliyan goma sha bakwai da suka yi rajistar kada kuri'a da kuma 'yan takarar shugaban ƙasa goma sha biyu hukumomi na fafatakar kwadaitar da mutane su fita zaben wanda yake dauke da sanannun fuskoki da ake ganin a zabuka biyu da suka gabata Shugaba mai ci Nana Akufo Ado na jam'iyyar New Patriotic Party NPP zai fuskanci John Mahama da ya gada na jam'iyyar 'yan adawa ta National Democrat Congress NDC. Mama ya yi nasarar lashe zaben ne a shekarar 2012 sannan Akufo Ado ya kada shi a zaben 2016. A yau Juma'a shugaban sojoji da ke tawaye a yankin Tigray na Habasha ya ce zanga-zanga na barkewa a babban birnin yankin wanda ya fada hannun sojojin tarayya cikin kwanaki da suka gabata a yakin da aka kwashe wata guda ana yi. Sai dai gidan talabijin ɗin ƙasar ya nuna hotunan mutane suna sayayya suna kuma zaune a kan kujeru a makele yayin da sabon shugaban da gwamnati ta naɗa a tigre ya ce zaman lafiya ya fara dawa a yankin. Tun dai ranar 4 ga watan Nuwamba faɗa ya ɓarke tsakanin dakarun tarayya na gwamnatin Firayim Minista Abiy Ahmed da kuma sojoji da ke goyon bayan tsohuwar jam'iyyar da ke mulki a yanki ta Tigray People's Liberation Front. Katse hanyoyin sadarwa da aka yi da kuma takaita zuwan kafafen yada labaran yankin sun sa ba a iya tantance ikirarin da bangarorin biyu ke yi ba. Amma ana ganin dubban mutane sun mutu yayin da 'yan gudun hijira sama da dubu arba'in da biyar sun tsallaka zuwa makwabciyar ƙasar Sudan. anjima kaɗan Hadiza Kyari za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leka a ɓangaren rahotanninmu yayin da ƙasar Ghana ke shirin gudanar da zaɓe a ranar Litinin mai zuwa. Tawagar masu saka ido daga ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta isa ƙasar. Tawagar dai ta isa ƙasar ne ƙarƙashin jagorancin tsohuwar shugabar ƙasar Liberia, Ellen Johnson Salif, wacce ta samu ganawa da ministar harkokin wajen Ghana. wakilin Ridwan Abbas na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. Jagorar tawagar sa ido ta kungiyar ECOWAS ta jinjina wa kasar Ghana dangane da martabarta a fuskar demokaradiyya da kuma fatar zaɓen nan da ke gaba za a yi shi cikin kwanciyar hankali da kuma limana. Um, the legacy Ghana has when it comes to elections and when it comes to how things are conducted here. Muna sane tare da kyautata cewa zaben kasar za ta kasance ta gaskiya da adalci. Irin daraja da gane ke da shi in an zo maganar zaɓe yadda ake gudanar da su a nan sai sambarka don haka muke ɗaukan wannan a matsayin ƙalubale saboda kowane irin zaɓe ƙalubale ne kuma ya tabbata a koyaushe akwai tsari a nan don haka ga baki ɗaya ɗaukaka ne ka kasance mai hidima wa ghana mai hidima ga afirka azancin mutunci da ɗaukaka demokuraɗiyya ta doka. ministar ma'aikatan harkokin wajen ƙasar ghana mrs ayoko bochi ta bai wa tawagar ta ecowas wato tabbaci cewar za a yi zaben gaskiya da adalci da kuma limana Ghana will not disappoint the world. We Ina da yakini cewar Ghana ba za ta ba duniya kunya ba, muna mutunta daraja ta demokuraɗiyyar mun yi imani sosai da mulkin doka tare da demokuraɗiyyar mutunta haƙƙin mutane da mulkin kwarai kuma muna sane zaɓuɓɓuka ɓangare ne na demokaradiyya inda ake bai wa al'umma dama cikin lokaci su bayyana ra'ayoyinsu ta takardar zaɓe muna sane kamar yadda na ce baki ɗaya duniya ana kallon gana. mun yi sau da yawa mun ma miƙa mulki daga jam'iyya ɗaya zuwa wata ba tare da wata matsala ba ko su kala zarratan daga ranar juma'a 4 ga watan disamba tawagar ta sa ido ta kungiyar ecowas za ta rarraba mutanen ta masu sa ido din fadin kasar domin su lura da duk abin da kaje ya dawo dangane da babban zaben kasar ta shekara ta 2020 ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To madalla a gaida Rudwan Abbas yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Gwamnatin Bangladesh ta fara tura wasu 'yan gudun hijirar Rohingya zuwa tsibirin Basan Char mai cike da takaddama. Duk da kiraye-kiran da kungiyoyin kare hakkin bil'adama ke yi na dakatar da aikin. Jiragen ruwa na sojojin Bangladesh bakwai dauke da 'yan gudun hijirar Rohingya sama da dubu ɗaya da ɗari shida daga sansanin 'yan gudun hijira na Cox Bazar sun isa Basanca a ranar Juma'a da rana. Wasu kwale-kwale guda biyu su kasance dauke da abinci da wasu kayayyakin bukatu na 'yan gudun hijiran da ke koma tsibirin a yau Juma'a. Wani jami'in gwamnati da bai so a bayyana sunansa ba ya faɗa murya Amurka a yau cewa akwai wasu ƙarin 'yan gudun hijira da dama da ake shirin sake tsugunar da su a Basanca a cikin kwanaki masu zuwa. Ministan harkokin wajen Bangladesh AK Abdul Momen ya faɗa jiya Alhamis cewa babu wani ɗan gudun hijira da aka tilasta wa komawa yankin na Basanchar. Girka ta yi kakkausar suka ga Turkiyya inda ta zarge ta da tilastawa masu neman mafaka yin tafiya a ruwan Girka tare da jefa rayukansu cikin haɗari a yayin ƙetare tekun zuwa Turai. Hukumomi a Athens sun ce irin wannan hali yana nuna gazawar Turkiyya wajen kiyaye yarjejeniyar da ke tsakaninta da tarayyar Turai ta dakatar da bakin haure sai dai hukumomin turkiya sun ki cewa komai kan wannan zargi ministan kula da ƙaura notis mitarachi ya yi wannan zargi ne yayin da ma'aikata masu gadin tekun greece hellenic suka gano gawarwakin mata biyu ɗaya daga cikinsu 'yan shekara talatin sun nitse ne bayan kwale-kwalen da ke ɗauke da wasu bakin haure talatin da biyu ya kife a daidai mashigan da ya raba girka da turkiya ciki waɗanda suka tsira har da ƙananan yara uku 'yan somaliya waɗanda aka kubatar da su a cikin yanayi mai tsananin sanyi a gefen gabar tsibirin lesbos da Hadiza Kyare da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu wannan karan ma kan batun zaɓe ne amma a jamhuriyar Nijar inda kotun tsarin mulkin ƙasar ta bayyana sunayen jam'iyyu da suka cika sharuɗin shiga zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da za a yi a ƙarshen wannan watan yayin da wasu jam'iyyu ke murna ketare wannan siraɗi wasu kuwa sun faɗa halin ciza yatsa ganin yadda jirgin ke shirin barinsa a tasha wakilin murya amurka a yamai mun barma ya aiko mana ƙarin bayani takardu kimanin 506 da ke kunshe da jelin sunayen 'yan takarar zaben 'yan majalisar dokokin kasa ne jam'iyyun siyasa da wasu 'yan takarar 'yan dafanda suka gabatarwa kotun tsarin mulkin ƙasa, wace bayan aikin tantancewa ta amince da takardu 359 a matsayin waɗanda suka cancanci shiga zaben 'yan majalisa na ranar 27 ga watan Disamba yayin da ta yi watsi da wasu 146 to kome 'yan siyasa ke cewa game da wannan al'amari Alhaji Bubakar Sabo shine sakataren kula da harkokin zabe a jam'iyyar PNDS tarayya. Ita ita kotu abinda ta dibi abinda kundin zaɓe ya ce ne in baka bi kundin zabe ba kana ganin listikin ka a abin ba wai wani zancen sore ne ba a abin ne yana rubuce in an ce kota na mata eh, list ya kamata ta samu biyar in baka sa biyar ba in baka sa mace biyar ba ko ko in baka sa eh, namiji biyar ba mace saurat kaga sai a ce baka yi respectan kota ba in ka sa wanda ba su da shekara 21 kaga eh, sai a ce baka bi ka'ida ba. Ko da yake ta yi farin cikin samun sa'ar ƙetare wannan suraɗi, jam'iyyar model lumana madagar jam'in adawa na jajantawa wasu daga cikin ƙawayenta da kotun ta watsar da takardunsu a wasu jihohi kamar yadda wani jigonta bana Ibrahim ya bayyana mun. Koti ta amince da duk 'yan takarar da mun ka aje a cikin eh, Niger, alhamdulillah. to sai dai akwai jami'oi da yawa wa'anda an ka yi watsi da takararsu a cikinsu akwai 'yan gungun 'yan adawa da ake cima cap 2021 don sai mu ce eh, muna bakin cikin gani wannan su an ka yi watsi da takararsu jam'iyyar mnsd nasara na daga cikin jam'iyyun da kotun ta bayyana a matsayin waɗanda ba su cika ka'idar shiga zaɓen 'yan majalisar dokoki a jihar maraɗi ba lamarin da ke zama wani babban koma baya ga wannan jam'iyya saboda yadda take da tarin magoya baya a wannan yanki rabi'u hassan yari shine mataimakin daraktan yakin zaben jam'iyyar mnsd to takardun nan mu dai mun san lalle mun hada su yadda ya kamata yadda ya kamata mu haka nan muka kai su to amma akwai wa'ansu 'yan adawan mu suka kawo kara cewa akwai cikin dan takarar mu wanda bai kamata ba amshi takardun shi to mu ko mun san takardun nan daidai muka bada to yanzu da dan wani kuma laihi ne aka gano bakin wannan Allah wa ba a jimilce jam'iyyu kusan sha biyar ne kotun tsarin mulkin ta gano da rashin cika ka'idodin shiga zaben 'yan majalisar na ranar 27 ga watan Disamba yayin da a gobe asabar biyar ga wata ake kaddamar da yakin neman zaɓe a zagayen farko na zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar rokoki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, to daga batun siyasa sai muhalli a Najeriya. inda wata tawakar ƙwararru goma sha biyar da ke nazarin muhalli karkashin jagorancin farfesa salman balogun masani a jami'ar wisconsin madison ta ƙasa amurka ta bayyana cewa yanayin muhallin jihar bauchi na ɗaya daga cikin mafiya kyawun muhallai a najeriya wanda zai zama abin koyi a duk faɗin ƙasar wannan yaban na zuwa ne yayin bikin ƙaddamar da cibiyar gudanar da binciken ruwa da iska da kuma tsirrai da ma abinci daga bauchi ga rahoton da wakilin abdulhab muhammad ya aiko mana taron kaddamar da cibiyar binciken ya sami halartar masana alkinta muhalli da kuma kungiyoyin masu rajin kare muhalli a ciki da kuma wajen jihar bauchi malam sama'ila bima shine shugaban kungiyar jewel environmental initiative a nigeria ya tsokaci kan yadda yanayin muhalli yake a shiyar arewa maso gabas da kuma dalilan da yake kai ga jiha ta zama mai tsafta kamar yadda ka sani dai mu yankin arewa maso gabashin najeriya wanda ya kunshi jihohi shida muna cikin matsala na kwararowar hamada kuma wannan abin nan da yake jawowa babu abin da ya fi muni irin yawan sare-saren bishiyoyi da muke fama da shi musamman yanzu in ka dauki jihohi biyu wanda suka fi fuskantar wannan abin shine jihar borno da jihar yobe menene ma'aunin cewa akwai tsafta a wannan jiha irin wannan harka tsafta na muhalli abin da zai ma'aunin da zai nuna maka shine ka zaga gari na ɗaya tukunna magudanan ruwa za a ake lura da shi ba wai tsafta na titi ba dole ne sai ka lura da mutanen muhallin gaba daya ka duba na titin ka duba na magudanar ruwan ka duba na angwanni sharan nan babar al'umma suna zubar da shi eh, barkatai ba bisa ga'ida ba babar su kuma suna zuba a lambutun magudanar ruwa ba babar su kuma suna zuba shi a wuraren da zai kwaɓe ya zama ya Bauchi sanata Bala Abdulkadir Kauran Bauchi an karrama shi sabili da wannan fice da yi kan batun tsaftar muhalli ya ce wannan karama ta al'ummar jihar Bauchi ne sannan ya fara ne da bayyana matsayin yadda tsaftar muhalli yake kafin hawansa kujerar mulki. Kowa ya san yadda jihar Bauchi take ba kawai babban birnin Bauchi ba har sauran garuruwa da ƙananan hukumomi yadda datti da kuma sauran abubuwa na muhalli ya dame mu. Yanzu kun ga abin da ake ciki har ma majalisar ɗinkin duniya ta zo ta ba mu kyauta mun yi wannan wajen bincike wanda zai kasance yau su kungiyoyi da suka zo na majalisar ɗinkin duniya yawancinsu babu abu bauchi amma ga sun dawo har sun zo sun ba mu kyauta to wannan kyauta ya da kuma nuni da aka mana ba mu aka yi wa jihar Bauchi ne yanzu ya kasance ko ma muhalli ma kungiyar masu tantance abincin da za a ce wato NAFDAC suna iya ba su dama su yi wayannan bincike kuma kaga za su dinga samun kuɗin shiga sai dai kuma domin sanin yadda na'urar kimiyyar binciken yanayin za ta yi aiki na nemi ƙarin bayani daga bakin darakta janar a hukumar kare muhalli na jihar Bauchi Dr. Ibrahim Umar ga da ya ce. Cibiya ce ta bincike wadda mun san shi muhalli yana da ruwa yana da ƙasa yana da tsirrai sannan akwai iska. Wannan su ne manyan abubuwan da suka haɗu suka yi muhalli. Ah, zaman lafiyan su ko tabbatar da tsaftar waɗannan abubuwa guda hudu shine zaman lafiyan al'umma ba a iya sanin cewa suna lafiya kuma su ma sai an gwada su jiki ne da su kamar ka ce mutum ne mai rai to saboda haka lokacin da ka shaki iska ka ji wari ba a san warin menene ba akwai bukatan je a tabbatar cewa me da me a to da haka wannan cibiya za ta zama hanya wuri cibiya ce ta ilmantarwa cibiya ce ta warware matsaloli sannan cibiya ce ta bincike Abdulwahab Muhammad muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya na gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba ka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangar jiki ya tsira. Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta biyu a Afirka kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A kasashen duniya ke ci gaba da ɗaukar matakan daƙile yaɗar cutar coronavirus wani mataki da ƙwararru da dama suka yi itifaki a kan shi ne takunkumin rufe baki da hanci na taimakawa matuka wajen daƙile bazuwar cutar a tsakanin al'umma sai dai wannan mataki na amfani da takunkumin ya jefa wani rukunin mutane cikin halin kakanikayi musamman idan suka tashi yin mu'amala ta yau da kullum da sauran jama'a wannan rukunin mutane ba wasu bane illa kurame ko bebaye domin takunkumin baya bari su kalli labban mutane domin fahimtar abin da aka faɗa dalilin kenan da ya sa wata ƙwararriya ta kirkiro da wani takunkumi mai ratsin da za a iya ganin bakin mutum yaukan wannan batun shirin duniyar amurka na wannan mako zai nazari a kai sunana mahmud lalu. Brenda Schatz jagora ce a shirin yare ko harshen bebaye a jami'ar Cornell da ke nan Amurka. A lokacin da annobar coronavirus ta barke ba ta yi tsammanin cewa takunkumin rufe baki da hanci zai iya haifar mata da matsaloli da dama ba. Schatz wacce aka haifa da lalurar kurumta ta fahimci cewa ganawa da mutane sanye da takunkumi abu ne da zai yi matukar wuya a gare ta. To kamar shat sama da Amurkawa miliyan 48 na fama da wani nau'i na larurar kurumta kuma suna fuskantar irin wannan matsala ta ta. Communication uh, ta ce za a iya aikawa da sako ta hanyoyi da dama kamar ta hanyar amfani da alamomi na fuska ba tare da an furta magana ba kwatsam sai ga shi takunkumin rufe fuska ya toshe wannan hanya ɗaya wacce ake iya zantawa da mutane waɗanda ba sa amfani da tsarin yaren kurame da amurka ke amfani da shi to hakan yasa zuwa kantin sai da magunguna ko na yin cefane ya zama abu mai matuƙar wuya ga masu larurar kurumta ko bebaye saboda fuskokin masu kantunan duk a rafa suke. Kamata ya yi waɗanda ke aiki a irin waɗannan shaguna don suka fahimci cewa mutum baya gane maganar su sai su amfani da basirar su su zama masu haƙuri su yi tunanin menene ya sa mutum baya fahimtar maganar su. Anne McIntosh, farfesa ce a Jami'ar Maryland Global Campus, tana kuma fama da larurar ta kurumta ita ma, ta kuma kirkiro da wani takunkumin rufe fuska na musamman, wanda zai ba da damar a rika ganin bakin mutum. wannan shine takunkumi na farko da hukumar kula da abinci da magunguna ta fda a nan amurka ta amince da shi shekaru da dama da suka gabata macintosh ta yi tunanin kirkirarsa bayan da aka yi mata tiyatar gaggawa a lokacin ta zo haihuwa abin da ya kama daga masu jinya likita da sauran ma'aikatan asibiti har zuwa mijina dukkansu sun saka kayan tiyata ciki har da abin rufe fuska hakan ya hana ni samun dama karanta labbansu domin na fahimci me suke faɗa. to yar kofar da aka bari a jikin takunkumin wacce za a iya hangen bakin mutum kan ba da damar karantar abin da mutane ke faɗa da kuma yanayin fuskokinsu babban abin lura a nan shine asibitoci na buƙatar wannan takunkumin rufe fuska kuma tun gabanin barkewar wannan annoba bebaye kan fuskanci ƙalubalen fahimtar likitoci amma halin da aka tsinci kai a yanzu ya ƙara dagula al'amura uh, uh, za iya kwashe kwanaki makonni ko ma watanni jariran da aka haifa ba za su ga wani yayi murmushi ba saboda kowa na sanye da takunkumin rufe fuska wannan zai iya kawo cikas wajen shakuwarsu da sauran jama'a da masu kula da su. To alkalaman da hukumar lafiya ta duniya da WHO ta fitar sun nuna cewa kusan kashi biyar na adadin al'ummar duniya wato kusan mutum miliyan 466 na fama da nau'o'i daban-daban na larurar kurumta kuma za a iya amfana matuka da takunkumin rufe fuskan wanda zai ba da damar a rika ganin labba da fuskokin mutane masu ware da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani mako idan allah kai mu yanzu kan a madadin maxim moskalkov da julie letters gresham ni mahmud lalo ne ke cewa mutara wani makon idan allah kai mu a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai rayun da kuka aiko mana ta hanyar email. Za mu fara ne da saƙon Mahmud Saliu kauran na mota zamfara. Wanda ya ce hakika akwai buƙatar shugaba Buhari ya dubi kiraye-kirayen yayi murabus daga kujerar mulkin Najeriya da ƙungiyar dattawan arewaci ta Northern Elders Forum ke yi masa da idan basira. Idan har ya san ba zai iya magance matsalolin da mu ke fuskanta ba, to kawai ya jefar da kwallon mangwaro ya huta da kuda sai sakon abubakar kawo girgir wanda ya ce assalamu alaikum ya hausa zaɓe shine hanya ɗaya tilo wajen sauyawa ko zaɓo shugaba ko wakili da zai jagoranci al'umma saboda haka muna kira ga 'yan ghana da su tabbatar sun mallaki katin zaɓe domin samun damar zaɓar shugabanni na gari a zaɓen gama gari da ke tafiya a ƙasar shi kuwa sani muhammad cindo unguwar karfin madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya cewa yi assalamu alaikum voa hausa tabbas yin kira ga shugaba buhari da majalisar dattawan najeriya ta yi kan ya canja hafsoshin tsaron kasar wannan abu ya yi daidai domin a gaskiya suna nuna gazawarsu a fili muna fatan allah ya kawo mana karshen matsalar tsaro da muke fama da ita a mu najeriya da ma duniya baki ɗaya amin sun amin assalamu alaikum murya amurka hakika rundunar 'yan sanda kasar mu ta yi kokari wajen tiso ƙeyar abdulrashid maina zuwa gida domin ya fuskanci shari'a muna fatan za su kara kokari na ganin sun tiso ƙeyar namdi kanu zuwa gida domin shi ma ya fuskanci shari'arsa sako daga aminu adamu malamadori da rabiu da kwadunari da haruna dankoli garbo miga a jihar jigawa a ƙarshe sai sakon sani mai lange-lange ya wuri da aliyu usman taka lafiya da zaidu bala kofa sabuwa waɗanda suka ce muna ce masu bukata ta musamman muna zagayewar ranar su da aka gudanar da fatar hukumomi za su nemo hanyoyin sauƙaƙa musu tafiyar da rayuwarsu Adalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. yayin da amurka ke shirye-shiryen fitar da allurar rigakafin covid-19 jami'ai sun yi gargaɗin cewa masu kutse suna niyyar kai hari ga kamfanonin da aka ɗaura alhakin fitar da rigakafin a wani sako da ya fitar a ranar alhamis kamfanin ibm ya ce ya gano wani yunkuri na yin kutse akan jerin ƙungiyoyi da aka ɗaura wa alhakin adana allurar rigakafin cutar ta covid-19 a yanayi mai sanyi A ranar Litinin ne 'yan kasar Ghana za su garzaya zuwa rumfunan zaɓe don kaɗa kuri'unsu a zaɓe da shugaba Nana Akufo Ado da tsohon shugaba John Mahama suke gaba-gaba a matsayin manyan 'yan takara. yan takara Jam'iyyar Akufo Ado ta yi kamfen ne musamman kan tsare-tsarensa a fannin ilimi yayin da Mahama ya mai da hankali kan samar da ayyuka tare da caccakar tarihin rashawar abokin hamayarsa. A yau Juma'a shugaban sojoji da ke tawaye a yankin Tigray na Habasha ya ce zanga-zanga na barki a babban birnin yankin wanda ya fada hannun sojojin tarayya cikin kwanaki da suka gabata a yakin da aka kwashe wata guda ana yi. Sai dai gidan talabijin ɗin ƙasar ya nuna hotunan mutane suna sayayya suna kuma zaune a kan kujeru a Mekele. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hajiza Kyaru wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma juli Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.